Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa biyu hace ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kudu haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a shirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare. Sai kuma shirin na tarbiyyar iyali.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da dari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin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 Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirinmu na safe na farko kenan a wani ranar ta Juma'a. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. shugaban isi na iran ya ce al'ummar kasarsa sun yi galaba a kan makircin da aka kula a kasar domin rusa ta wani rahoto ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda sun kashe mutane fiye da dubu hamsin da biyar a lokacin mulkin shugaba buhari a najeriya cristiano ronaldo ya samu tayi mai tsoka daga wata kungiyar kwallon kafa a kasar saudiya labaran da ke da ke shugaban kasar iran ibrahim Isi ya jaddada cewa al'ummar kasar iran ci gaba da jajircewar da suke wajen tunkarar makircin makiya sun yi galaba akan makircin da ake kullawa kasar da nufin kifar da ita gubar isi ya bayyana cewa babbar manufar makiyan kasarsa ita ce kawo tsaiko da cikas ga ci gaban da take samu kuma hakin mai kauya da take yi ga manufofi na 'yan mulkin mallaka shugaban kasar ta irin ya da cewa kasar za ta gaba da bin salo irin na demokuraɗiyya wadda ta gino kan mahanga ta addinin musulunci da kuma kiyaye haƙoƙin al'ummar kasar bisa abin da ke cikin doka wadda ta gino akan mahanga ta addini gabar isi ya caciki kasashen yammacin duniya da bayyana cewa suna ikirarin kare haƙƙin bil'adama da bayyana cewa suna fifita manufofinsu na siyasa kan abin da suke furtawa dangane da haƙoƙin ɗan adam a taron najeriya wani rahoto na musamman ya nuna cewa 'yan ta'adda sun kashe akalla mutane 55,430 a sassa daban-daban na kasar tun daga hawan gwamnatin shugaba buhari a shekara ta 2015 zuwa yanzu hakan yana nufin a kowace rana ta allah 'yan ta'adda suna kashe kimanin mutane 20 a cikin kwana 2,743 da gwamnatin shugaba buhari ta yi ya zuwa yanzu tun daga shekara ta 2009 ne dai najeriya ta fara fuskantar matsalolin ta'addanci daga kungiyar boko haram banan kuma an samu matsaloli na rikicin 'yan bindiga da rikicin manoma da kuma rikicin kungiyar ipop ta masu neman ɓallewa domin kafa kasar biafra baya ga haka kuma a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan matsaloli na satar mutane domin karbar kudin fansa sun ƙara ta'azzara a wasu sassa na yankunan arewacin najeriya wata babbar kotu da ke da mazauni a birnin mina na jihar neja ta bayar da samacin kan babban hafsan sojin najeriya janar faruk yahaya bisa zargin cin mutunci mai shari'a halima abdulmalik ita ce ta bayar da wannan umarni bayan sauran karar da aka gabatar a gaban kotun bisa doka ta 42 da ke cikin doka farar hula ta jihar neja a shekara ta 2018 ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran a kasar afirka ta kudu kuwa shugaban kasar sirri ramaphosa yana fuskantar barazanar tsigewa bisa abinda wani kwamitin bincike a kasar ya gano cewa mai yiwuwa ya saba wa dokar kundin tsarin mulki akan yadda ya tafiyar da batun wata sata a cikin gonarsa al'amarin da ya ji hankalin jama'a ne a watan yuni lokacin da tsohon jami'in leƙen asirin afirka ta kudu arthur pricer ya zargi shugaban ƙasar afirka ta kudin da ɓoye kuɗaɗe waɗanda aka sace da sa yi dala miliyan hudu a cikin gonarsa kuɗin da aka ce an ɓoye a cikin katifa a gonarsa ya sa jami'in hamayya su rika zarginsa da halatta kuɗaɗen haram ta bangaren wasanni kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal cristiano ronaldo ya samu tayi mai tsoka daga wata kungiyar kwallon kafa kasar saudi arabia bayan da rabu da kungiyar kwallon kafa ta manchester united sai dai dan wasan ya bukaci a bashi damar ya ci gaba da harkokin sana wasan cin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana a kasar qatar kafin yin duk wata magana da shafi ragi da wata kungiya kungiyar kwallon kafa ta annasar ta kasar saudiya ita ce ta nuna bukatar ta ta daukar cristiano ronaldo inda ta ce za ta bashi fan miliyan 100 a duk shekara har na tsawon shekara uku da rabi wasu majiyoyi sun ce annasar ta ce a shirike ta biya ronaldo hakokinsa da ya kamata idan har ya kammala kwantaragin sa wanda ya rage da kungiyar kwallon kafa ta manchester united wanda ya kai fan miliyan goma sha shida to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a da Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 da hannunsu a harin ta'addancin da aka kaddamar kan kasar a watan Nuwamban da ya gabata da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa rundunar sojin turkiya ta kaddamar da hare-hare kan 'yan tawayen kurdawa da suke mamaye da wasu yankunan kasar siriya na kungiyar syrian democratic forces sdf da kuma kungiyar kurdawa ta kurdistan workers party ta pkk da suke yankin arewacin kasar iraki a yakin da ta daura na neman karya lagon abin da ta kira ta'addancin da suke neman shiga mata hanci a kudundunu inda algudan wuta da ta fara kaddamarwa a baya-bayan nan kan mayakan 'yan tawayen kurdawa da suke kasar siriya ya fi mai da hankali kan ƙauyen al-kauzaliya da ke gefen gundumar tal tamr a garin hasaka na kasar ta siriya rahotannin sun kara da cewa hare-haren rundunar sojan kasar ta turkiya sun fara ne tun a ranar lahadin da ta gabata akan yankunan da suke karkashin mamayar kurdawa 'yan tawaye musamman na kungiyar syrian democratic forces sdf da take mamaye da yankin arewacin kasar syria inda hare-haren suka janyo munanan hasarori ga cibiyoyin man fetur da na iskar gas da kuma cibiyoyin makamashi da wurare masu mahimmanci da suke yankunan arewa maso gabashin kasar kasar ta siriya kamar yadda har-haren suka lalata mafi yawan cibiyoyi tare da dakatar da ayyukansu tun bayan da gwamnatin turkiya ta ɗaura ɗamarar yakar 'yan tawayen ƙungiyar kurdawa da suke mame da wasu yankunan ƙasar siriya ta fi mai da hankali ne wajen yin amfani da jiragen saman yakin ta marasa matuƙa ciki wajen ƙaddamar da hare-haren kan mayakan 'yan tawayen kurdawan inda a jerin hare-haren da jiragen suka kai kan 'yan tawayen sun fi yin barna kan cibiyoyin man fetur da na iskar gas da suke yankunan jawadiya da suwaidiya da kuma gabashin garin kamishili da rijiyoyin man fetur da suke tsakanin ƙauyukan derna alanka da tel hasaka da kuma shalhomiya gami da rijiyoyin man fetur da suke ƙauyen mashoka da ke shira arewa maso gabashin garin hasaka ƙari da tashoshin rarraba man fetur da suke gefen garuruwan almalikiya da kamishili hakanan har-haren da jiragen saman yakin gwamnatin turkiya marasa matuƙa ciki suka kaddamar kan cibiyoyin samar da iskar gas a yankunan Suwaidiya. da ke gefen garin almalikiya a shiyar arewa maso gabashin garin hasaka sun hana duwani harkar samar da iskar gas lamarin da ya janyo dakatar da ayyukan cibiyoyin samar da wutar lantarki a yankin Suwaidiya. da ke gefen garin hasaka saka baya ga daukewar wutar lantarki a mafi yawan garuruwan da suke nesa da shiyar arewa maso gabashin kasar cibiyar samar da wutar lantarki ta suwaidiya tana samar da karfin wutar lantarki kusan megawatt hamsin a sa'a guda kuma ita ke wadata garin kamishili da kewayensa da hasken wutar lantarki da kuma garuruwa da ƙauyuka da dama da suke shira arewa maso gabashin lardin alhasaka kamar yadda layukan hanyoyin sadarwa da suke lardin a saka da sassan hukumomi da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da gidajen burodi da kuma masana'antu da suka dogara da cibiyar samar da wutar lantarki ta suwaidiya musamman bayan da aka samu matsalar wadata lardin da wutar lantarki daga madatsar ruwa ta da ke lardin arrika haka zalika jiragen saman yakin gwamnatin turkiya marasa matuka ciki sun yi raga-raga da cibiyar yaƙi da cutar corona da ke garin ain al'arab a yankin arewa maso gabashin lardin aleppo tare da rusa hasumiyar hanyoyin sadarwa da ke wajen lardin kamar yadda jiragen saman yakin suka lalata cibiyoyin lafiya ciki har da babbar cibiyar kula da cutar corona da ke garin hamishili a gefen lardin hasaka baya ga rumbun adana hatsi na dahar al'arab arab da ke gefen karkarar darbasiya da ke lardin hasaka rumbun da ke dauke da ɗaruruwan tantan na hatsi majiyar watsa labaran 'yan kabilar kurdawa ta sanar da cewa a hare-haren da gwamnatin turkiya ta fara kaddamarwa tun daga ranar 25 ga watan nuwamban da ya gabata ta kaddamar da farmaki fiye da 450 kan yankuna daban-daban da suke shiyar arewa da kuma arewa maso gabashin kasar siriya kuma fiye da hare-hare 70 ta kaddamar da su ne ta hanyar jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki sannan wasu daga cikin jiragen suna ɗauke da muggan makamai masu linzami baya ga jiragen sama masu saukar ungulu da kuma tankokin yaƙi game da harbin makamai masu linzami kamar yadda hare suka lashe rayukan mutane akalla arba'in da hudu ciki har da fararen hula goma sha bakwai a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron ƙasar turkiya ta sanar da cewa rundunar sojin ƙasar sun kaddamar da hare ta sama kan cibiyoyin mayakan kurdawa 'yan tawaye ta ƙungiyar kurdistan workers party ta pkk da suke yanke yankin arewacin kasar iraki kamar yadda ta yi lugudan wuta kan mayakan kungiyar kare kurdawa da ke shiyar arewa maso gabashin kasar siriya rahotanni suna bayyana cewa mayakar kungiyar kurdawa ta syrian democratic forces sdf da take mame da yankin arewacin kasar siriya ta ɗauki matakin jibge tarin mayakanta da suka hada da mahara da suke harba makamai masu linzami da sauran kayayyakin yaƙi a kusa da kan iyakar kasar turkiya da ke lardin hasaka bayan da kwamandan mayakan kungiyar kurdawa ta syrian democratic forces ferhat abdi da aka fi sani da mazulum abdi ya yi barazanar mayar da martani kan duk wani harin wuce gona da iri da za su fuskanta daga bangaren gwamnatin turkiya hakanan wasu majiyoyi sun yi nuni da cewa kungiyar kurdawa ta sdf ta girke mayakanta a yankunan da suke tsakanin garuruwan almalikiya da alkamishili da suke kusa da kan iyaka da kasar turkiya har zuwa garin darbasiya tare da samun tallafi daga sojojin hayar amurka da suke yakar gwamnatin siriya da suke kiran kansu da rundunar sojin ƙasa ta national army wannan shiri na kungiyar kurdawa ta sdf yana zuwa ne bayan da gwamnatin turkiya ta ƙara jibge sojojinta akan mashigar da ke kan iyaka tsakanin ƙasashen turkiya da siriya a shiyar arewacin ƙasar kamar yadda gwamnatin ta turkiya ta ƙara yawan makamanta da suka hada da tankokin yaƙi da motoci masu sulke da motoci ɗauke da kayayyakin yaƙi irin egwa-egwa da rokoki domin shirin fara kaddamar da hare-hare ta ƙasa kan mayakan kurdawan kamar yadda ta yi alkawari tun kafin gwamnatin turkiya ta fara kaddamar da hare-hare kan mayakan kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta syrian democratic forces sdf majiyar turkiya ta bayyana cewa gwamnatin amurka ta gabatar da ta tayin shiga tsakanin bangarorin biyu ta hanyar gabatar da shawara ga mayakan kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta syrian democratic forces sdf kan su janye daga kan iyakar da take tsakanin kasar syria da turkiya har na tsawon kilomita 30 tare da roƙon gwamnatin turkiya turkiya kan amincewa da janye ƙudurinta na ɗaukan matakin soji kan mayakan kurdawan wannan shiga tsakani na ƙasar amurka ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin turkiya ta gargaɗi fararen hula da su nisanci kusantar mashigar da ke kan iyakar ƙasashen biyu har na tsawon kwanaki bakwai jaridar hurriyat ta nakalto daga marubucinta kuma makusanci ga gwamnatin turkiyya abdulkadir silafi cewa gwamnatin amurka ta gabatar da shawarinta ce da nufin ganin ta shawo kan duk wani matakin bullar rikici tsakanin gwamnatin turkiyya da kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta syrian democratic forces sdf da take mamaye da yankin arewacin kasar syria musamman yiwuwar bullar matsalar taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin da 'yan tawayen suke mamaye da shi a kasar ta siriya abdulkadir salafi ya kara da cewa shawarar gwamnatin amurka ta fi mai da hankali ne kan tunanin ɗaukar matakin soji ta ƙasa a shiyar arewacin ƙasar ta siriya don haka ta gabatar da shawarar janyewar mayakan kurdawa 'yan tawaye daga kan iyakar ƙasashen biyu zuwa nisan kilomita talatin abdulkadir salafi ya tabbatar da cewa jakadan kasar amurka a turkiya jeff lakni ya gabatar da sakon gwamnatin amurka ga mahukuntan turkiya a zaman taron da ya hada shi da ministan tsaron kasar ta turkiya ulusi akar a 'yan kwanakin da suka gabata shawarar gwamnatin amurka tana zuwa ce bayan wani zaman tattaunawa da ya gudana tsakanin kasashen turkiya da rasha dangane da batun arewacin kasar siriya shafin watsa labaran middle east eye na kasar birtaniya ya nakalto daga majiyar turkiya cewa tattaunawar kasashen biyu ta kunshi batun garin altal da ke shiyar kudancin kasar siriya wanda watakila garin na altal yana daga cikin wuraren da sojojin turkiya za su kaddamar da hare-haren soji abdulkadir islafi ya kara da jaddada cewa kasashen rasha da amurka ba su goyon bayan harin kasar turkiya kan shiyar arewacin kasar ta siriya duk da cewa gwamnatin turkiya ta riga ta yanke hukuncin kaddamar da harin a ɗamarar da ta ɗaura na murƙushe wani harin ta'addanci da take fuskanta daga 'yan kabilar kurdawa a nashi bangaren shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa a hare-haren da sojojin kasarsa suka fara kaddamarwa kan gungun 'yan ta'adda a kasashen siriya da iraki a wannan mako sun kai ga halaka 'yan ta'adda 480 yana mai jaddada cewar kasar turkiya tana da haƙƙi da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata kan ɗaukar matakin yakar 'yan ta'adda kuma babu wanda zai iya hana ta yin amfani da haƙƙinta kamar yadda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 Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da bisa ga al'ada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 Assalamu alaikum sashen Hausa na BOHET Hausa mai magana Muhammadu Lawal Luwaye garin matsan kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah yau zan yi tsokaci ne dangane da wani furuci da shugabannin jam'iyya na jihar Kano wato jam'iyyar APC da NNPP musamman ma na Abdullahi Abbas shugaban jam'iyyar APC wani furuci na ko da tsiya ko da tsiya tsiya wannan furuci ne wanda bai kamata ba a ce jago jagorori irin su suna fitar da wannan kalamai to jagorori suna irin wannan kalamai ina eh, ga mabiya to da Allah ya kamata su zanki kalamun da za su rika faɗi saboda baya yawwa su in suna yin kalamai wanda bai dace ba to su baya ba a san me za su yi ba ma nan gaba ya kamata a kiyaye kuma hukuma ta sa ido game da duk wani mai mugun furici a harkar siyasa radio biyo ta mai magana Muhammadu Lawal Loye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar kuta tashi lafiya Salamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki bakina akan abin da 'yan majalisa suka yi na amincewa shugaban kasa ya so dala miliyan goma sha shida domin yakar cutar corona a nan kasar mu Nijar a gurin bankin duniya. Hakan sam sam bai dace ba kuma ba mu goyi baya ba kuma 'yan majalisa abin da suka yi ba shi bane muka tura su su yi wa talakawa yana da kyau a koda yaushe su dinga yin nazari da tunani rani da lissafi me talaka suke so me talaka suke muradi a musu a cikin kasa ba su dinga yin son zuciyarsu ba su dinga cikawa a su kuɗi kuma alhalin talakawa suna cikin wani hali yana da kyau shuma shugaban kasa ya dinga kula da nazari domin talakawa suna buƙatar a musu aiki su gani a zahiri Allah ya sa idan sun bar hanya Allah ya dawo da su kan hanya Allah ya kawo mana ci gaba a cikin mu na Afirka Allah kawo kwanciyar hankali mai magana ya ko mai aski bararaka a yar da magaram jamhuriyar niger ku tashi lafiya. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai muku magana alkasim babali ma'ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar muna jin daɗi kwarai dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake sa in yi bisa yan majalisar dokokinmu ne na nijar da na adawa da na majority mun shiga sun sa hannu bisa ƙarin kuɗaɗe na alfarma da suka makanuwansu amma duk da suna ikirarin ba su yi ƙarin kuɗi ba wannan zancen su ne sun yi ƙarin kuɗi a gaskiya to yanzu muna jira kwana biyu su fito kuma su ce ya kamata su ma shannin lakwal a ƙara musu kudade saboda su ne mafi karamcin albashi saboda suna fama da matsan tattalin arziki ga halhalu na gidan haya ga biyan wuta amma ba wanda ya arika da su yanzu da yake abin shi zai shafa kaga sun fito sun ma kansu karin kudade alhali talakawa suka zaɓi su kuma zaman mu suke yi can wurin muna kira gare su su tausaya mu mushannin makarantun ne su ma ya kamata a tuna da su a kara musu kuɗaɗe muku magana alkasin baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa biya wasa mai magana Aliyu garin Nasarawa cikin kumin din Galma Gunduwa ma da jihar Tawa jamhuriyar Niger. Mun abin da muka kira da shugaban kasa Baba Buhari da shugaban kasa Muhammadu Basum. Eh kamar mu na yan Niger masu tafiya kudancin Najeriya neman na abinci a adin sun kai jihar Sokoto tun daga nan get get na akwai get tara har zuwa Ilori. Duk dan Niger ya biya sai an hada kuɗi yamma dubu ɗaya ma an ga ta mahi ba dubu ɗaya ba su ba yamma an ɗauke shi sai an ɗibi abin da yake haka nan gari in bai ba da wannan kuɗin ba shin wai me yasa to can kudan in ma dokar Najeriya ce me yasa can kudanci abba ayi nan na arewaci aka yi kuma alhali an ce Nijar da Najeriya wa ɗaya ba ɗaya ake mu ga doka nan gare mu Nijar da Nijar dan Nijar Najeriya dan Nijar wanda duk bai da karci a din ya kasance an ka ya takardar nan ta 150 da hamsin sai ta awa ashirin da ba babanci tsakanin dan Nijar da Najeriya in ta awa ashirin da kuma ko dan Nijar zai yanka haka ɗan Najeriya zai yanka kuma an ce abun ga ko da kana da sai da da yawo ne sai ka ba da wannan kuɗin saboda da muna kira da shugaban ne da Allah sa baki cikin wanga al'amari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum radio BOH jamhuriyar musulunci Iran sunana Kwamara Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to game da dama da kuke ba ke bayyana ra'ayin mu a ko da yaushe zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina kan kaddamar da rijiyoyin man fetur da gwamnatin Baba Buhari ta yi a karon farko a yankin arewacin Najeriya hakika wannan abun farin ciki ne da baya musaltuwa ga al'ummar yankin arewacin najeriya baki daya a don haka muke jinjina wa gwamnatin baba buhari a game da wannan kishin ƙasa da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya nuna wa 'yan arewa da fatan allah ya kara masa ɗaukaka da kuma nisan kwana da fatan za ku tashi lafiya boh Hed jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na bani lawan ali game da na son tsokaci dangane da wannan ya faɗi wata magana ga kan uwar gidan shugaban ƙasa muhammadu buhari na cewa ta ci abinci ta ƙoshi to gaskiya da aka kama shi gaskiya kamawar ba wani abu ne ai sun fi ƙarfin haka kuma su ai al'umma suke mulka ya kamata a ce an kama wani sun kama wani talakansu sun ɗaure ba hakan ba daidai ba ne gaskiya gaskiya muna fatan shugaban kasar nigeria muhammadu buhari da makarrabansa da kuma ita kanta first lady aisha buhari cewa a sako shi domin dole dama dan adam ajiye ne a same shi da matsaloli irin wannan kai kuma muna fatan za ka kiyaye harshenka a nan gaba suna na gwani lawan ali gamadan hassan barka fatan za ku tashi lafiya a kira ku daga nan garin gamadan tewan unguwar ciroma assalamu alaikum radio hausa biyoyi e ta mai magana yana shitu tayar daga nan agadar jamhuriyar Nijar. Yau ina so in yi tsokaci dangance da 'yan majalisar dokoki namu na jamhuriyar Nijar musamman bisa kan zaman da suka yi na kara ma kansu alawus alawus na eh, da suka yi to sai mu ce mu dai wannan karin alawus da suka yi ma kansu gaskiya muna tar da Allah wadai da wannan kari musamman ma daidai wannan lokacin da ake na matsi na tattalin arziki musamman ma a nan eh, karkaru daban daban-daban eh, mu dai abin da zamu cewa idan shawara ce ya kamata a ce sun fari da talakawa me ya kamata su yi ya kamata a ce idan za su yin abu suna neman shawarwakin talakawa yakin da zaman suke zaman talakawa suke mu dai gaskiya ba mu yi goyon baya bisa kan wannan ƙarin da suka ma kansu idan adalci ne za su yi zaman tattaunawa muna bisa kan yadda za a inganta abinci a cikin kasar jamhuriyar Nijar eh kuma ai ba su kaɗai ba ne ba wanda suke ma'aikatan gwamnati ga ma'aikatan gwamnati nan da dama wanda suke suna buƙatar eh, tallafi suna buƙatar alawus ba a musu ba amma sai dai waɗanda suke suna da ƙarfi masu ƙarfi ne a su da dokoki. tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa biyu hajji daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci mu tuwa kwariya. Shugabannin kasashen Afirka da dama da kuma masu haɗa aji da suka yada zango a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar inda suka gudanar da makalai daban-daban. Fatan mu shine a nan Allah Eh, wato talakan afirka ya ci amfanin wannan tarukan da aka yi allah sa kuma ba wai sun taru ne ba domin su lalabu hanyoyin da za su cika aljihuwansu idan ma akwai mai wannan burin allah ya karkatar da wato akalarsa zuwa tafarki madaidaici na gode sashen hausa na radio boh ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio mai musulunci na Iran suna na nafi baba nafisa dan wanda zan mazaunin birnin tarayya Abuja Nigeria. Eh yau ina so in to albarkacin baki na basa taro da aka yi dan tattalin arziki dan kafa eh, nuka a cikin kasashen mu na Afirka. To na abin zan kila ga shugabannin Afirka ya kamata da abin za su su bar yawo da hankalin talaka saboda an dade ana ruwa kasa tana shan yawa a ce an zo an yi taro saboda dan adam ya samu saukin rayuwa amma sai ka gani abubuwan sai dai an zara ba tunda an duba matasa afirka ba su da aikin yi kusan kashi saba'in cikin ɗari babu aikin yi kuma su ne yawan al'ummar mutanen afirka kenan ya kamata a nema musu mafuta eh, a sa a rage haraji ko wata kaza ta rage haraji kuma kamfanuka a samu akawa kamfanuka da bayan allah za su zo su yi aiki a ciki eh, na ku ne na fiye bana fisa dan wale zan gunduma sa daga nan birnin tare abuja shi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 tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirma na safe yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu rare salamun lashi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu Barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin da ka shafi rayuwar iyali. Musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa na jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa. Shirin nan ne sabu zama daga nan rajon BOH da ke nan birnin Tehran, wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi. da kuma fatan za ka kasance tare da mu don cin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne da sauraron wani mai nazarin harkokin addinin musulunci daga garin baucin yakubu mai suna malam sanusi ino wunti da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara mai wannan nazari da ci gaba ne kan batun renon ciki da kuma yadda ya kamata a bi da shi sannu a hankali in malam ya shirya bismillah A'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a ci gaban shirin mu na tarbiyyar iyali a yau za mu yi kokarin bijiro muku da batun rainon ciki ne da matakan da suka dace mahaifiya ta kula da su saboda muhimmancin su a fagen kare lafiyar jiki da na ruhin yaro da za a haifa sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa hakika ya zo cikin bayanan hikima na annabin rahama manzon tsira muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa cewa yaro na gari fulawa ne daga cikin fulawoyin aljanna a fili yake cewa tarbiyya da kula da wannan fulawa da aka kwatanta da fulawar aljanna tana buƙatuwa ga tsananin tattali da kula gami da lura tare da ɗaukan matakin gudanar da duk wani shiri da tsari da suka dace na renanta tun kafin baza irinta har zuwa lokacin tsiranta da kuma girmanta wato hakika samun yaro na gari yana buƙatuwa ga shimfiɗa da tsari mai ƙarko na amincin jiki da kuma ruhi goyon ciki ko renon ciki yana da tsari da muhimmanci mai girma a fagen tarbiyyar yaro da uwa za ta haifa tabbas jariri tun yana matakin maniyi halitta ne rayayye a wannan mataki kamar yadda wasu ruwayoyi suka fayyace cewar a lokacin da jariri yake watanni hudu a cikin mahaifiyarsa ne ake hura masa ran dan adamtaka sakamakon haka jariri tun yana cikin mahaifiyarsa zai iya tasirantuwa da wasu keɓantattun halaye da ɗabi'u a ƙarƙashin mahangar ilimin zamani duk wani nau'in abinci da mahaifiya za ta ci ko tufar da za ta sanya ko kuma sautin da za ta ji ko maganar da za ta furta ko nau'in abin da za ta kalla ko abin da za ta ji a jikinta ko duk wani nau'in tasirin jiki ko zuciya ko kuma ruhi yana da irin tasirin da yake da shi a fagen tarbiyyar jaririn da ke cikinta hakika iyalai musamman mahaifa a matsayinsu na ɗaya daga cikin tushen tarbiyya da rainon yaro suna da gagarumar rawar da za su taka a fagen ɗora yara a kan tubalin kyakkyawan tarbiyya ko gurɓatan ɗabi'unsu imam jafar sadiq alaihi salam yana cewa Duk wani jariri ana haifarsa ne a akan fiɗirar kaɗaita Ubangiji da bin tafarkinsa, sai dai mahaifansa su juya akalarsa zuwa bin tafarkin Yahudanci ko Nasaranci ko kuma Jusanci. A mahangar addinin Musulunci, kiyaye wasu muhimman abubuwa a lokacin haihuwa suna da tasiri wajen samun lafiyayyen jariri. kuma rawar da mahaifiya za ta taka a wannan lokaci yana da muhimmin matsayi manzon tsira annabin rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana bayyana cewa a lokacin da naƙuda ta zo wa mace matsayinta tamkar mutum ne da ke azumi da rana da raye dare da ibadu kuma ranta da dukiyarta kamar tana ciyar da su ne a fagen jihadi domin ɗaukaka kalmar allah a bayan da ta haihu kuwa tana da wani tukunci da kyauta da ba zai taɓa kwatantuwa ba kuma a lokacin shayar da jaririn da ta haifa nono duk tsotsansa yana daidai da 'yantar da ɗa ne daga cikin 'ya'yayen isma'il wajen lada kuma bayan shayar da jaririn mala'ika zai sako gare ta da bisharar cewa allah ya gafarta mata dukkanin zunubanta har ila yau manzon rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana bayyana cewa mace tun daga lokacin ɗaukar cikinta har haihuwarta da kuma shayar da abin da ta haifa tana da lada tamkar mai jihadi a tafarkin allah idan kuma har mutuwa ta riske ta a wannan lokaci matsayinta kamar matsayin shahidi ne masu rado kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan radiyon boh hausa a nan birnin tehran masu rado kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan radiyon boh hausa a nan birnin tehran da muke sauraron wani mai nazarin musulunci daga abotun yakubu wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin renon ciki. Hakika ƙoƙarin mace a fagen kyautata ta da Allah a lokacin da take ɗauke da juna biyu, wato a lokacin da take ɗauke da ciki. Yana da gagarumin tasiri da muhimmanci a fagen gadar da lafiyar jiki da na ruhin jaririn da za ta haifa. Tabbas, mafi muhimmancin wasici ga mahaifiya a lokacin da take ɗauke da juna biyu shine bukatar nan mafi muhimmanci da ɗaukaka a rayuwar dukkanin mutane ta barin aikata zunubi da sauki wajibai da suke kanta annabin rahama tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana cewa allah maɗaukakin sarki ya ce babu wani abu mafi soyuwa da bawa zai fi samun kusanci gare ni da shi irin sauki wajiban da suka hau kansa sakamakon haka wajibi ne a kan miji da mata su yi tarayya a fagen ƙoƙarin kiyaye zaman lafiyar jiki da na ruhin iyalai tare da matsakaimi a fagen gudanar da ayyukan ibadu musamman karatun alkur'ani mai girma a lokacin da mace take ɗauke da juna biyu saboda irin gagarumin tasirin da hakan yake da shi ga jaririn da ke cikinta manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana bayyana cewa ku haskaka gidajenku da karatun alkur'ani mai tsarki duk gidan da aka fi yawaita karatun alkur'ani a cikinsa alheri da albarka mai yawa suna sauka a gidan kuma iyalan gidan za su kasance cikin zaman lafiya da aminci kuma gidan zai kasance haske ga ma'abuta sama kamar yadda tauraron sama suka kasance haske ga ma'abuta ƙasa har ila yau ana shawartar mace mai ciki wato mai juna biyu ta dinga kasancewa cikin alola Hakika kasancewar mace mai juna biyu cikin alola yana haskaka mahaifiya da jaririn da ke cikinta babu shakka cin dukiyar haramun yana mummunan tasiri akan zuciyar mutum kamar yadda imam ja'afar sadiq alaihi salam ke bayyana cewa hakika dukiyar haramun tana bayyana a jikin ɗan adam tabbas idan har dukiyar mutum ta kasance daga hanyar haramun ne to shaidan ya samu hanyar da zai tarayya da shi wajen samar da maniyin da za a haifa masa zuriya Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul Isra'i aya ta 63 zuwa 64 yana fayyace irin yadda shaidan zai yi tarayya da mutane da suke bin tafarkinsa a dukiya da kuma zuriya da cewa Allah ya ce ka tafi an jinkirta maka kuma duk wanda ya bi ka daga cikinsu to haƙiƙa lalle jahannama za ta kasance sakamakonku wanda yake sakamako ne cikakke kuma kai ruwan wanda ka samu iko a kansa daga cikinsu da sautinka kuma ka jawo su da rundunar mayakarka da dakarunka kuma ka yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu na haram da 'ya'yaye kuma ka yi musu alkawari alhali kuwa babu alkawarin da shaidan zai musu face yaudara tabbas idan har dukiya da ake ciyar da mace da ita dukiya ce ta haram hakan yana janyo mummunan tasiri akan jaririn da za ta haifa a takaice dai gwargwadon abincin haramun gwargwadon irin mummunar illar da zai yi a fagen katange mutum daga alherin rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. masu raro ga shi dai malam ya koro bayani to amma lokacin bai san da wannan ba da karshe muna yi wa sanusi ino wunci mai nazarin addinin musulunci daga garin bauchi godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa wanda kuma har illa yau abokin aikinmu ne a nan a yamakon dubin biyu ta hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kuyi da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin muna ƙarshe afirka a yau afirka a yau masu saurare barkamu da hutawa na kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau dinnan a cikin wannan shiri namu za mu taɓa labarin nan ne na yadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da sabbin takardun kudin naira a ranar laraba 23 ga watan nuwamba shekarar 2022 a abuja babban birnin kasar kudaden da aka kaddamar din sun hada da naira 200 mai launin ja naira 500 mai launin kore da kuma naira dubu mai launin ruwan toka shugaban buhari ya ce sabbin takardun kudin za su taimaka wa najeriya ta wajen warware matsaloli da dama da suke addabar kasar duk a cikin wannan shiri wanda ni awal kunya zan ja akalarsa shugaba buharin ya ci gaba da cewa sauya fasalin kudaden zai yi tasiri da gaske wajen taimakawa ta magance matsalan yaduwar kuɗi ba bisa ka'ida ba da kuma cin hanci domin tattauna wannan batu mai matukar muhimmanci na kaddamar da waɗannan sabbin kuɗaɗe wannan shirin ya gayyato alhaji sa'idu usman kunya babban manajan bankin fcmb na nigeria rashin titin bombay da ke jalla babar hausa don jin yadda sauya kudin ke tafiya a bankin nasa. Eh, wato shi kamar kamar da in aka ba da sanarwa daga farko ita babban bankin kasa cewa kasa akwai jiyoyin da ba za ka sa sama da miliyan uku a kansin kamfani ba ko kuma sama da dubu ɗari biyar cash a account ɗin mutum wato individual account da corporate account to saboda wannan abubuwa da ya taso ya aka ciro wannan ana kan shi cash trash wato matsakaicin kudin da ake sakawa kamar jihohi kamar kano lagos abuja port da kaduna su ne aka sa musu wannan matakin cewa kada a sa kuɗi sama da fiye da kaza amma yanzu ko nawa ne aka kawo banki da a ma amma idan ka kawo akan in ka kawo kuɗi banki dole sai dai a bani shi ka sa shi a account in ma ba ka da account sai dai ka bude account ba za a karɓi kuɗi a ko a canja maka ba dole sai ka da account so haka ya kamata da ya kasance. alal misali yanzu kawai mutumin kawai ya zo da kaman naira miliyan talatin yaya za ku yi masa? na eto idan mutumin da ya zo kamar na gaya maka malam shi ne idan mutumin da ya zo ba za mu karbi kuɗi mu canja wa mutum ba in ya zo za mu ba account ya cika account opening form ya ba mu abubuwan da ya kamata ya ba mu ya cika sai mu buɗe mishi account mu sa mishi wannan kuɗin account sannan kuma zai cire kuɗi mai yawa ya ji a cin wato ajiyarsa wato account ɗinsa akwai wani abu da za ku faɗa wa hukumar fcc ko kuma a ba ku da dangantaka da ita ko nawa mutum ya kawo ajiya ajiyarsa jawabin shugaban kasa na kaddamar da wannan sabon kuɗi ya ce a sauran kasashen duniya kamar shekara biyu ko takwas ne yake sauyin sabon kuɗi kashi kuma a najeriya an shekara ashirin ba a sauya ba wannan bai kawo illa ba a fannin tattalin arziki kasan kowanne da irin policy ɗinsu ita wato ita babban gwamnatin kasa wato cbs a dokan da ya kafa ta ta wurin cewa za ta iya canja kuɗi bayan wani lokaci ba zan iya tuna ba za su iya canza ba tare da sun kwanzocin ko sun nemi shawarar minista na kuɗi na tarayya ba suna da wannan damar da za su iya canza kuɗi ko su ƙara wasu kuɗi ko su rage wasu kuɗi dokar da ta kafa ta ta ba ta wannan damar. to yanzu ga shi shi babban bankin najeriya na cbn ai akalla ya san kuɗi nawa ya buga shekaru goma ko shekaru ashirin da suka wuce hukumar ce ya san kudin da ke cikin najeriya wanda shine ya buga ya ba jama'a ko jama'a kai suke amfani da su yanzu sai zamanto wasu suna tsoron dawo da kudin su har lokaci ya kure kudin ya lalace yanzu wannan kudin da ya lalace din gwamnati ta samu rara kenan eh to eh, shi kuɗi da ya lalace kasan lalacewan kuɗi ya danganta wuta ne ko ruma ne sanyi ya kama ko kuma shiga hannu da yake yau da gobe shi ya sa ya lalace idan ya lalace ta farka ta ta hanyar da ya dace aka yi reporting babban bankin kasa za ta karba wannan kudin amma idan kuɗi da aka dauka aka je aka ɓoye sha a kawai ya lalace ya yi sauransu ga wannan ba za ta karba ba dole in ya lalace dole akwai dalilin da ya sa lalace in gobara ne me ya faru a gurin na fire service report na police report da sauransu in ruwa ne ya shi ko da sauransu dole wannan sai an kai wannan reporting kafin a saurare shi a karba wannan kudin amma da dama dai mutane ƙarshen da za su yi asaran kuɗin abin da nake nufi shine misali yanzu kudin da ake karbawa yan bandit suka kama mutum aka zo aka sallame shi aka bada kawan miliyan ashirin ko miliyan talatin yanzu wannan kudi aka san ba su kawo su canja a banki ba to sai lokaci ya kure ba a canja wannan kudin ba yanzu kuma shi za su wannan kudin sai amfani da shi a nan gaba ba za su yi amfani da shi kudi ya riga ai jimomin aka wuce wannan lokacin da aka bada nan talatin da ga watan janairu na shekara mai kamawa in wani kuma da bai shigo banki ba ya riga ya zama fefa it su to be legal tender from that day a to amma kuma ai mun tare ne ta buga wannan kudin saboda ka ta san nawa ta buga kuma nawa ne ya saura a hannun mutane eh. ba ta iya bugawa ba ta yi amfani da shi ta taimakawa jama'an kasa gaba ɗaya wato wato a takaice malam abin da nake so malam maka bayani shine wato a cikin abin da ake kira money in circulation hannu kudin da yake hannu kasar nan da 2.3 trillion 2.3 trillion malam cikin wannan 2.3 trillion ne 2.7 trillion yana hannun jama'a ne baya ma cikin bankuna baya cikin bol na bankuna ka gane wannan abin da take yi tana kokarin ta ga tarihi kudin circulation ya dawo system a hankali a hankali mun koma wannan cashless din kamar yadda sauran kasashen duniya suka ci gaba to ya kaga kuɗi haka ne yawa yana ta yawa a hannu yawanci za ka ga sai dai kati ko cikin akawun ana transfer da amma da ya kaga yadda ake yawo da kuɗi haka ana yi kamar shi da shi babban gwamna yake magana yanzu za ka taƙaita buga naira dubu dubu na naira ɗari biyar biyar just to control cash circulation so wani abin da suka yi dama ne wanda za su iya mutum da yake hannu dawo banki idan ya dawo banki kuma za su iya kontrolin kudin da yake calculation a cikin sauya wannan kudin da aka yi an ce zai rage farashin kayayyaki ko da ke kuna bada bashi wa 'yan kasuwa ya kake ganin wannan lamarin eh wato na ga masa malar da farko kudin da yake hannu a waje ba a wasan shi a cikin banki kuma dole banki babban banki da kasar shiga a kanta a wannan halin zaka ga yawanci ana shiga wani mazanancin hali ne kudi ne kawai yake yi a halin mutane wanda baya cikin control da shi circulation ta sa abin da ta buga yanzu ana so ne a rage wato amfani da kuɗi a hannun mutane ku bankuna ya za ku yi taimakawa mutanen ƙauye wanne ki ba su iya boko ba kasan su sukan zo ne da kudin su a sai masara a sai dawa a sai gero a sai wake ya za ku taimaka musu yi amfani da aikin banki ko na ku bankin misali agency banking ya shiga karkara sosai da dama da ƙauyuka wannan za ka ga an bude su kamar ana kiran shi agency banking da banki ne na ƙauye ko kuma wanda zai kawo sauki mutum ya rufe ya je ya tashi je banki ko ya je atm ga banki nan kusa da shi shi ya je banki wato shi kowanne mai wuri aka yi rijistarar shi banki ta kai rijistarar da shi ne zai iya buɗe akawunsa a wajen zai iya karɓar kuɗi zai iya bada kuɗi kaga zai kawo sauki wa mutanen da sai sun taso daga wani guri mai nisa kafin su zo banki su karɓi kuɗi so a nan ne agency banki bi amfani sosai ta wajen samowa da mutane cash wato tsabar kuɗi a hannu wanda za su amfani shi. To masu sauraro a nan ne kuma za mu sa aya a kashin farko na wannan shiri na Afirka a yau. Har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A yamakon babban bakon namu Alhaji Sa'idu Usman Kunya babban manajan bankin FCMB na nigeria reshen titin Bamfai da ke jallabar Hausa ni awal alkun da shirya na gabatar nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura shiru kuma wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Abdullahi Salo Usman Katsina da karanta mana labaran duniya anan ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya.